Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. matsalolin sauyin yanayi sun bambanta a faɗin duniya yanayin da yake shafar rayuwar al'umma ta hanyoyi da dama da kuma tattalin arzikin ƙasashe kamar yadda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya shaida min a wata hirar da muka yi da shi tuntunu da suke faruwa a shi kanshi muhallin wanda har yakan jawo yaƙi da fari da kuma kamfar gona to duk sakamakon hali ne na ko in kula da muke yi a kan muhalli to wannan ta sa muka sake taruwa mu sake dubawa cewa waɗannan matsalolin da suke faruwa ba wai an zaɓe wani bane ba kuma wani zai iya koma wata duniyar bane duniyar nan guda ɗaya muke da ita to kuma ita muke amfani da ita saboda haka kowa sai ya kula da ita shine za mu zauna lafiya idan ba haka ba akwai matsaloli da yawa da za su faru wanda kuma ana ma cikinsu kamar su ambaliyar ruwa a wasu wuraren wasu wuraren kuma ruwan ba zai kai kai ba ana samun fari sakamakon haka za ku ga cewar akwai harka ta rashin tsaro wanda an tabbatar yana da alaka da rashin ayyukan yi domin me duk yawanci sana'ar mu ta ta'allaka a bangaren noma ne so sai an yi noman na za ka ga wasu sun samu aiki kala-kala daga masu noman zuwa masu girbi zuwa 'yan kasuwa da kuma sauransu da direbobi to kowanne bangare yana da tasirin da yake yi wajen haɓaka tattalin arziki wanda kuma duk duniya ma yanzu ana fama da fari da kuma yunwa da fatara duk da dai cewa za ka ga kuɗi kamar ya wadata amma da yawa inda suka fi yawa din zaka ga babu ayyukan yi mutane yan cirani suna tafiya daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa Shi kuma Dr. Muhammad Abba Jime na Jami'ar Maiduguri a birnin Najeriya ya yi bayani ne a game da matakan da ya dace a ce gwamnati ta ɗauka wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi a Najeriya da zumar inganta lafiyar muhalli. yin jara dole sai ya shafi duka al'umma na farko dole a wayar da kan jama'a a nuna musu illolin wayannan abubuwa da muhalli da dabbobi da su al'umma din da kansu bayan haka kuma bayan an wayar wa al'umma kai gwamnati dole ta tashi ta fara kawo wayannan abubuwan da zai taimaka jama'a yadda za samu a rage wayannan ababe din dan muddin an samu sun samu wannan ilimin na uku shine gwamnati dole ta kakkafa dokoki dokokin da kowa ya kamata ya fara bibiya kuma duk wanda aka samu ya ƙetare wannan dokan sai a hukunta shi ko wata ɗaya a ɗaure shi a kurkuku ko a ci taron shi duk wayannan abubuwa ana yin su makwabtanmu nan su kamerun su chadi duk sun yi kuma ya zama doka ina ga idan har an samu an yi wannan insha Allah za a samu ragon wannan masololin da ya shafi muhallinmu sosai nasa bangaren kuma Profesa Aliyu Jauro shugaban Nasirya a Najeriya ya yi bayanin cewa dole kasashe sai sun zauna sun nemi hanyar da za su magance wannan magana na dumaman yanayi cikin abubuwan da ake so a tabbatar an cimma shine an samar da maganin dumaman yanayin nan ɗaya daga cikin hanyoyin nan shine a tabbatar cewa kafin tsakiyan karni kasashe su daina sake sinadarin carbon dioxide shi wannan carbon dioxide yana cikin nau'in sinadarin iska da suke jawo greenhouse effect in yayi yawa to yakan hana zafin rana in ya sauko duniya ya koma da an yadda cewa akwai hanyoyin da duniya suke ta jawo ƙarin wannan carbon dioxide ta amfani da makamashi wanda ake haƙowa daga ƙasa Mai sauraro da haka ne kuma za mu sallama a cikin shirin a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi